sallah ta lahiya muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mana baiwa da ci gaba da bin diddigin addininmu har ya kawo mu lokaci na goma ga watan zilhijja inda muka aje muka ce a matsayin hutu sai bayan mun dawo daga hidimomin sallah muka alkawarta a wannan rana ne za mu dawo gashi kuma Allah ya taimake mu da cika wannan alkawari yau talata sha shida ga watan zilhijja hijirar ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda take da shekaru 1439 muna roƙon Allah ya sa abubuwan da muka gabatar na ibada a wannan sallah ya zama yardajje a gun Allah subhanahu wa ta'ala, tun daga kan lahiyarmu da sadakoki da kyaututtuka da isani da muka yi wa junanmu, muna fatan Allah ya sa shi a mizanin ayyuka na alkhairi. bayan Allah da suka gabatar da sadakoki muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi daga kan waɗanda suke taimakawa da raguna na lahiya. da wa'inda suke taimakawa da sadakar fatu na lahiya da wa'inda suke taimakawa da abinci da wa'inda suke taimakawa da kuɗaɗe da kuma wa'insu abubuwa na more rayuwa kamar abubuwa na sha duka an tattaimaka wa juna don haka muna musu addu'a Allah ya sa ya zama sanadin shiga aljanna Allah Ubangiji kuma ya kare mu daga ribatar shaidan ya sa ayyukanmu su zama masu ikilasi. ‘Yan uwa mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, da ya ƙaddara mu cikin musulmai masu imani masu yarda da karantarwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam, shi kamar ba mu je hutu ba, ba kasafai akan samu makaranta ta manyan mutane an yi hutu. a dawo kuma kaga mutane sun dawo ranar da aka alkawarta kamar haka ba. Duk da cewa an yi dace da yammacin mai sanyi ne, amma kaga duk da haka dai yadda muka zo muka cika wannan masallaci, hakan shi zai nuna mana <clears throat> alama ce ta yi don Allah. Tunda wannan abu ba ƙarƙashin wani iko ake yinsa ba, ba kuma neman matsayi ko mukami ba. aiki ne da muke yi don neman yardar Allah amma kaga yanayi na sanyi da caɓi duk da haka gashi mun zo mun cika masallaci muna fata wannan aiki kar ya tafi a banza Allah ya sa ya zama tura na tashin alkiyama tattaunawar mu ne a cikin aljannar Allah wanda za mu rika tuna irin wannan lokaci Allah Ubangiji ya fahimtar da mu abinda za mu karanta tun daga yanzu har mu shiga cikin sabuwar shekara har zuwa kuma wani lokaci da Allah zai zagayo mana da wannan ainihin hidima ta sallah wanda yake mai albarka. Idan kuma Allah ya sa ba za mu ga ƙarshen wannan shekara ba ko kuma farkonta muna fata Allah ya sa rayukanmu su fita muna musulmai masu imani. To 'yan uwa musulmi har yanzu dai muna cikin wannan littafi da yake sharhanta mana yanayin yanda sunna take da kuma aƙida ta ahli sunnati wal jama'a don kada mu zo muna ta ɓaramar sunna kuma mu zo muna da aƙidar yan bidiya sharhu sunna sunan wannan littafi ko wanda asalin wanda ya wallafa shi shine ainihin imam albarbahari rahimahullah wanda kuma ya masa sharha shine ainihin wa na'am to ku riƙa riƙe masu littafi hakan ɗin shine zai nuna maka lallai ka san littafi da asalinsa littafi kaza nawa ne kaza shine yafi kyau to waɗannan malamai da shi imam albar bahari da ya ainihin yi martanin da shi ibn fauzan Allah Ubangiji ya tara mu da su a jannatin firdausi da rahmar Allah. To mun kwana a cikin shafi na ɗari da arba'in da biyu, inda muka ji yadda yake ainihin yi mana kashedi da kasancewa a cikin jahamiyawa, wa'yansu nau'i ne na ‘yan bidiya da kuma mu'attila waɗanda suke nakasa Ubangiji daga sifofinsa. da kuma waɗanda suke masa shishigi a cikin sifofinsa, inda ya ce yana da abu kaza sai su ce bai dace ba, don Allah bai kamata a ce yana da irin abun da halitta suke da shi ba. To, amma mu duk abun da Allah ya ce yana da shi sai mu ce eh. Duk abin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah yana da shi sai mu ce e. saboda me saboda mun san ba irin na halitta ba ne don ya gaya mana laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir Allah ba abin da yayi kama da shi yana ji yana gani don haka sai mu bar shi a yana ji yana gani wannan duk abin da ka ji an ce Allah yana da shi to matukar hadisi ne ingantacce ko aya ce ingantatta to ka bi hanyar malamai waɗanda Allah ya jinjina musu ya ce na fil ilmi ya yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wannan ita ce aqidar na fil ilmi amma waɗanda suke da za ka ga su sun karkata wajen mutashabe suna neman sai sun fassara mutashabe to kai ka nesanci irin wannan ka canja mutashabihi da muhukam sai ka samu tsira ka bi fassarar magabata waɗanda suka karanci addini na asali kar ka bi ɗan yauyau waɗanda suke ƙoƙarin rusa addini na asali har ya kawo mana misali da irin hadisan qulubul ibadi baina islu'aini min asabi'ir rahman yace nusbitul asabi'a lirrahman kaga wannan tabbatar masa da abin da yake shi yafi maka sauki in Allah ya ce yana da hannuwa ka ce sam'an wa da'atan ko bal yadahu mabsuṭatan yunfiku kaifa yasha da kafirai suke suka ce yadullahi maghlula yahudawa sai ce bal yadahu mabsuṭatan yunfiku kaifa yasha kaga bai ce a bai da hannaye ba hannayensa shimfiɗi suke yana kyauta yana ciyarwa yanda ya so to amma fa ka ce ya hannun yake karka ɗauka irin hannunka ko hannunsa ko hannunsu ko hannun giwa ko na wani shi Allah laisa ka mislihi shay'un ba abin da ya kama da shi tambaya yaya yake kuma ka saba wa tsari ka tsaya a yana da abu kaza kawai ka haƙura haka don tunaninka ba zai sa ka tuno yadda Allah yake ba babu kuma wanda ya taba ganin shi balle ya kwatanta maka an gane ko don haka yarda da abun da ya ce yana da shi wajibi ne abunka ka kamanta shi kuma haramun ne irin <clears throat> man atani yamshi ataituhu harwala kaga duka ya gaya mana wannan yace fassarar man atani yamshi ataituhu mar'un harwala kamar ba wai Allah zai rugo ka rugo ku hadu ba wanda ya gaggauta tinkara ta da biyayya da da'a ni kuma zan gaggauta biya masa bukata in bashi abin da ya roka kamar yanda ya fassara a wannan hadisin domin yace a la'in sa'alani la'udiyannahu wa la'in ta'adani lau'idannahu wallahi bawa na. idan da zai roƙe ni matuƙar yana yi mini ɗa'a yana gaggauta amsar umurnina to ni kuma in ya roƙe ni zan ba shi. idan kuma ya nemi tsari in tsare shi to zan tsare shi to wannan ita ce ma'ana har wala ɗin don haka imani da shi yana da kyau malam ya ce da Allah da ake faɗin irin haka kamar ana yin abu ne tamkar wato ta hanyar muƙabala fuskantar abu da abu an gane ko fuskantar abu da abu kamar yadda ya ce wa makaru wa makarallah irin makircin da suka yi shi Allah ya musu? A'a, saka musu ake yi muƙabalantar su ake da abun da suka yi man fa'ala fu'ila alaihi ko wanda duye za a yi masa kaman man amal mitsala zarratin khairan Yaron, man amal mitsala zarratin sharran yarahu to irin waɗannan da ake cewa wanda ya je wa Allah da sauri Allah zai zo maka da sassarfa to ana nufin wanda ya gaggauta amsa kiran Allah yake masa da'a to Allah sai ya gaggauta biya masa bukata ya yafe masa kurakuransa don haka wannan aƙida ce da ya kamaci duk wanda yake iddi'a'in sunna da kuma koyi da ahli sunnati wal jama'a na asali to ya rike ta fa yajibu ma'rifatu hadhihi alqawa'idi wajibi ne mutum ya yi ƙoƙarin sanin waɗannan ƙa'idodi. ana fahimta ko kun ga wajen shine matashinmu liyakuna al-insanu ala basiratin don mutum ya zama yana kan basira wa ma'arifati mazhabin salafi fiha da kuma sanin ko ba shi bane eh wa ya'rifa ya kuma san wato mazhaba ta salafus sale. ma'arifatu wa ya ko? Hmm. To, idan muka kula yake wajibi ne kowa ya san wannan ala basirati. Duk abinda zaka za ka san shi ka san shi ala basira, kar ka san shi ala ghairil basira, don me ka saba wa hanyar manzon Allah. don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙul hazihi sabili. Ko? Ada'u ilallah. Sai ya ce mai, Ala basiratin sai ce ana wa manitta ba'ani, da ni da duk wanda yake bi na, to haka ne hanyarmu. muna kira akan basira hujja dalili Allah ne ya faɗi abun eh to kayi aiki da basira manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abun eh to kayi aiki da basira amma wane ne to maganar wane ta yi daidai da ta Allah a'a to ai to ai to aiki ba basira an gane ko don cewa kul ka cewa duniya hadhihi sabili wannan ita ce hanyata ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin ana wa manittabani don haka anan malam yace fa yajibu ma'rifatu hadhihi alqawaid azima wajibi ne ka san waɗannan manya-manyan ƙa'idodi liya kuna al'insano ala basira don mutum ya kasance yana kan basira kamar waccan hanya kenan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa as-salaf fiha ya kuma gane hanyar sahabbai da mabiya sahabbai nagari da mabiyansu nagari da mabiyansu nagari salaf as-salih don ka gane hanyar da suka bi domin duk mai bin manzon Allah wanda ya shude to sunansa salaf an gane ko to don haka su suna tafiya akan basira kai ma ka yi ƙoƙari ka zamanto ka san wannan hanya ta salafus salih don ka zama cikin ana wa mani taba'ani don ka zama cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni da waɗanda suka bi ni allazina hum asbatu minhu wa a'lamu minhu domin salafus salih su suka fi tabbatar da wannan aƙida ƙa'ida su kuma suka fi saninta don duk wanda ya santa bayan sun sanar da ita ne ya santa ta hanyar karantarwarsu an gane wannan don su ne a'alam wala ya kada mutum ya kaɗaita bi fahimihi wa aƙalihi wai da fahimtarsa zai gano daidai wa fahimihi da fahimtarsa zai tuno daidai addini fahimta da hankali bai yin addini sai dai yanda Allah ya ce a yi shi wala yastaqilla bi aqlihi wa fahmi kada mutum ya kaɗaita da tunaninsa da basirarsa tasa ta karan kansa hankalin kansa fahimtar kansa biduni dalilin an gane ko hmm. ba tare da ya samu wani dalili takamaime wanda zai rike ba, an gane wannan ko? Don haka wajibi ne mu fahimci wannan, kada mu zo muna yin ɗirkaniya muna cewa addini muke yi, an gane ko? Domin kaɗaita da hankali, da fahimta, da hankali wato wa'alihi ko? wa yastaqilla bi famihi wa ahlihi ba zai yi addini ba dole ne hankalinka ya dace da faɗin Allah fahimtarka ta dace da faɗin Allah tunaninka ya dace da faɗin Allah tunaninka ya dace da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a maka mai hankali mai tunani mai basira a cikin tafiyarka an gane ko amma duk yanda ka kai ga tunani da fahimta da hankali in za ka tsaya akan abun da la asula lahu fi kitabillahi wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hankalinka fahimtarka tunaninka bai amfane ka ba baka tafi akan basira ba an fahimci wannan ko don haka tunani da hankalin karan kai bai yin addini dole ne a koma a ɗebo shi daga inda yake da asali, ko da ya saba da yanda ka fi so, don tunaninka ba zai yi addini ba ka bar shi da yanda mai tunanin ya yi shi. An gane wannan? To, a duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa ka tabbatar masa shi ne wa yusbita lillahi. an gane ko ba laha ba wa yuthbita lillahi ya tabbatar ga Allah ashiya'a abubuwa la yadari anha bina'an irin abubuwan da baka san yanda ginin su yake ba to ka bar su a yanda aka gina su duk abin da Allah ya gina baka san asalin ya aka gina shi ba to kyale shi a haka karkace sai ka gano meye aka yaya aka yi ginin da ya aka gina ka bar shi a yadda Allah ya gina shi ya ce ya gina eto eh to ya gina ka yi imani ka huta ala zawahir akan bayyane baka san bayyanannen hakikanin yadda ginin sa yake ba au ko kuma wannan abun mutashabihatin yana daga cikin shubuhohin da suke rikitar da mutane to ka koma ka ce kullum min indi rabbina ka ce na bihi kullum min indi rabbina ka sama wa kanka sauki kar ka tsaya ka ce ka yi aiki da tunani ka gano yadda abun ya faru da yaya yake kaifiyarsa sifarsa tsarinsa yanayinsa farkonsa ƙarshensa ka sama wa kanka aikin da zai hallaka ka ka ce ka yi imani kawai wa hunaka adillatun muhukama menene zai sa ka rungumi shubuhohi ga hukunce-hukunce waɗanda suke bayyanannu sai ka zo kana bin shubuha wanda kuma dama Allah ya zargi masu bin shubuha wa na ma a minhu ibtigha alfitinati wa tawili tawilihi ko ka gani waɗanda suke bin irin wannan neman fitina ne zunzurutu da dole wai sai sun gano fassararsa kuma ba za su gano ba amma warrasikuna fil ilmi su waɗanda suke kafe akan ilimi na asali cewa suke yi aman nabi kullum min indi rabbina to a nisanci rungumar shubuhohi a yi ta gardandami musamman ma ɗalibin ilimi mubtadi'i mai soma karatu ba ka yi zurfi ba ka zo ka sa kanka cikin jidali ku zauna a temple ku yi ta jidali akan matsalolin da manyan malamai ma sun yi sun bari ku yanzu ne wai za ku yi wannan jayayya akan haka ko ka ji wani mai ƙoƙarin bin shubuha ya yi lacca sai ka zo ka zauna to ai idan kuka duba akwai littafi kaza kai ke kai zamanin wani babban malami har yana kawo sunan littafi kuma ji yayi a lacca hmm? ji yayi a lacca iya nan din kawai ya ji a an ambaci littafin an kawo dalili ya kamata a ce in har za ka ce akwai littafi za a ce ka yi karatun idan aka riza ka fa kaɗan ba inda za ka to ka tsaya a inda kake fahimtar da ka gane fahimta ce i aiki da ita wanda ka gane ba fahimta ba ne ka yi burus da ita ka dage kuma ka yi ta karatu kuma gurin da ya kamata ka yi karatu inda za ka karanci aƙida ta asali ka gane Allahn da ya halice ka, ka gane manzon da aka aiko maka ka fahimci addinin da aka uburce ka da shi, kar ka je ka kama wani kabar Allah, ka bi wani kabar bar manzon Allah, ka riƙi shurbuci kabar addini. Duk abin da yake iya gudana ne. Wannan shi ne kashedin da ake mana a cikin irin waɗannan littattafai, wai gyara kayanka karka yi tsammanin wai so ake ka aje a raba gyarawa ake don kar ya zobe kana tafiya ɗaya yana faduwa ka je ka sauka ba komi ah, wa hunaka adillatun tun da akwai hukunce-hukuncen da suke a sarari tubayyinuha wato tuwaddihuha suna bayyana maka abun a sarari suna ainihin fito da shi a fili to me yasa ba za ka bi shi ba ka tsaya kana bin shubuha to fa yajibu wajibi ne an yarudda mutashabiha an yarudda mutashabiha mutun ya watsar da duk wata shubuha mai rikitarwa ilal muhkam ya dawo wajen nassin da yake bayyana hukunci a sarari wa haza la yahtadi ilaihi kuma wannan ba kowa ke samun shiriya zuwa ga wannan tsari da ake so a bi ba illar rasikuna fi ilmi sai malaman da suke kafi akan asalin ilimi ba asalin jidali da jayayya kawai ba da faɗace-faɗace da ainihin raddi da shurbuci ba suna kafi akan ilimi idan aka ce ilimi shine qala Allahu qala rasulullah ne ake kira ilimi to lallai su ne suke shiriwa da irin wannan da kuma almajiransu su suke samun su shiryu da irin wannan amma waninsu ba zai yadda ba sai kaga ya watsar da mu kam ya kama mutashabi amma mu malam yace fa yajibu ala talibil ilmi wal ala talibil ilmi wajibi ne akan ɗalibin da yake neman ilimi wal da wanda yanzu yake tasowa wajen neman ilimin yana tatata koyon tafiya yake a iliminsa to ga shawara Allah ya tasarra'a kada ya doge fi hazihin umur a irin wa’in al'amurra da suke rikitarwa ya yi ta jidali ko ya bi masu jidali bal ya tawaqqaf ya tsaya anha barinta wa ya ƙifa inda amrihi wa nahyihi an gane ko kar ka zo ka kai kanka wata mashigar da tsalle ɗaya za ka yi ka yi dubu ba ka fito ba Allah ya kare mu wa an ya ta'allama kaifa yafhamuha kuma dole ka nutsu kar ka ɗauki kanka malami tun ba ka zama ba, ka nazu ka kwantar da hankalinka don ka samu damar fahimtar irin wa'yannan alaman hajji salaf a bisa hanyar magabata, waɗanda suka gabata a kan ƙala Allahu, ƙala Rasulullahi. Waljaddatu wadiha kuma wannan hanya a sarari take, wato hanyar halaka ta fi ɓuya, amma hanyar shirya a sarari take, taraktu fikum amraini. Manzo Allah ya ce, Na bar muku abu biyu, ta tazillu ba za ku ɓata ba, ma in tamassaktum bihi ma matukar kuna rike da su. To ina matsala? Abu biyun nan shine kitabullah wa sunnati rasulillah. littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matukar kuka rike su to ba za ku ɓace ba <coughs> idan kuka zo kuka kasa ganewa yanda suka ce sai ku dubi ya sahabbai suka yi ya suka fahimci ayar ya suka fahimci hadisin don su suka karɓe shi daga bakin wanda aka saukarwa su sun karanci ƙuranin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana fita yana tsiracin sa suka karbe shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba ka da fahimtar da zaka yi tafi tasu kai idan ka kasa gane hadisi wani zaka tambaya su kuma mai hadisin suke tambaya ko kaga ko mai abu shi yafi sanin abunsa yanzu idan sirrin ɗakinka in na ce zan ka sirrin ɗakinka fiye da kai, na yi adalci? In ce na fi ka sanin ɗakinka, ba haushe ma ya ce mai ɗaki. Ko? To, to don haka in ka ce ka bi sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam sanin ƙura'ani, ka yi shishigi don shi aka ba ƙura'ani aka ce ya karantar wa duniya. In ka ce kuma ka fi sahabbai sanin Qur'ani to su abun wanda aka ba Qur'ani suka karanta in ba su gane ba shi suke tambaya in kace kafi su sanin sunna me sunnar su suka dabbaka ta idan ya faɗi hadisi su suke ainihin dawwana shi in ba su gane shi ba su suke tambaya me ake nufi da haka ya rasulullah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu har kai ma ka samu don haka a haka ne Allah zai taimake ka idan kana tare da kuna fil ilmi malaman qala Allahu qala rasulullahi malaman amanna bihi kullum min indi rabbina to idan kana tare da wa'annan kai ma sai ka zama ɗalibin kuna fil ilmi sai ka zama kana daga cikin wayanda suka sama wa kansu sauki wayanda za su bi wannan hanya wacce take marar wahala wacce take marar matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, ya ce fa ya ala ɗalibin ilmi wal mutabi Allah ya tsara'a fi hadhihi umur wajibi ne mai neman karatu wanda ya yi zurfi a ciki da kuma mai koyo wanda yanzu yake tasowa to ya yi ƙoƙari kar ya doge akan irin wa'yancan jidalai, bal ya anha ya kama kansa ya dakata ya ja burki in ya tar da irinsu ya ce wannan Allahu ta'ala alau wa an ya ta'allama kaifa ya fahimuha kuma ya yi ƙoƙarin sanin yadda zai fahimce su alaman haji salaf kuma a kan tafarkin magabata wal jaddatu wadiha hanyar afili take wasalahu ma qassaru su kuma magabatan nan ba su rage komi ba abinda Allah ya ya karantar da manzonsa manzonsa ya karantar da su ya fassara musu ba su rage komi sun haɗe sun tafi da shi ba ba su nakasa ba kuma suka kasa cika shi ba daidai yadda suka karbe shi haka suka karantar da shi ma fassaru fi bayanin haɗi ba su tauye magana ta gaskiya ba an gane ko wa wazi'il fawa'idi ba su tauye aje fa'idodi ba Yadda aka bada fa'ida haka suke bada ta wadawabin da kuma ainihin tabbatar da abu ɗamfara kan abu inda aka ce abu kaza da kaza in an yi shi kaza haka suke bada shi. E! Na? E! Shi ne wa wazo ko? Da kuma aje ƙa'idodi muka ce fawa'i ƙa'idodi ƙa'idodi duk wata ƙa'ida wanda Allah ya aje ta a matsayin ginshiki to haka suka bada ta. Duk wata ƙa'ida da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da ita matsayin ƙa'ida ginshiki a haka suke bada ta. An fahimta ko? da duk abin da yake ɗauruwa a ɗamfara a kafu a dogara da shi to ba abun da suka rage lakin haza ya taju ila ta'allu sai dai fa abun yana da bukatar a karanta shi haka kawai ba za ka san shi ba don kawai kana ta yawo a hakan nan kana jiye-jiye shige-shige a ce ka samu aƙida ingantatta wallahi sai in kana bin littattafai min ghilafin ila ghilafin kana bin littafi daga bango zuwa bango lacca ba za ta gamsar da kai ba an gane ko shige-shigenka ba zai gamsar da kai ba ka zama hamshakin malami dole ne sai ka yi karatun da baka so ha'incin sai an aje shi ganda ba ta yi wai aka ce <laughs> ba ta fura wuta an gane ko? to dole ka sa baki Allah ya taimake mu ina muke wai hataju abun yana da bukata ila ta'allum lalle ne ayi karatu a nemi karatu kuma a yi shi a inda za a samu bayani ingantacce karatu in aka ce ta'allum ilmantuwa ilimi qala Allahu qala Rasulullah ka fahimci aqida ta tauhidi ka fahimci aqida ta sunna an gane ko wa yahtaju ila al-faham kuma abun yana da buƙatar fahimta ilimi shi kadai ba fahimta matsala ne kana iya yin ilimi amma ba fahimta sai ka ganka cikin yan rudani ta ce to ai malami ne kuwa ai tun da kaga yana yi to dale kawai malami ne to ai ba fahimta kuwa don bai fahimci ilimin ya dangana shi da yanda asalinsa yake ba Tun mutumin da kaga ya bar asali ya kama ganye to fa ka sani bai san ainihin abin da yake ba gare shi mai ƙarfi kace ganye ya fi laushi hannunka ba zai ɓarje ba hmm. ka kama ganye kayo sufa Eh? ta wa mislu haza aidan daga cikin misalan da malam yake so ya fahimtar da kai irin hadisai waɗanda suke rikitarwa waɗanda wa'yansu suke tabi suna rushe ƙa'idodi na Ubangiji da su, ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'i duniya da yace ubangijinmu yakan sauko saman duniya yana tambaya wake son rahama a yi masa wa ke son gafara a gafarta masa ina mai roƙo a bashi ina mai son kaza a yi masa a ƙarshen dare lokacin da wasu suke bacci to karkace to ko yaya yake saukowa ko daidai ina yake tsayawa ko zama yake ko a tsaye ya yake kaza ka yadda kawai yana yi an gane ko yauwa wa yanzilu ashiyata arfa kuma yakan sauko yammacin arfa nan ma karkace to ko ta ina ko da yaya ko karka tambaya ka yadda kawai yati yawmal qiyama zai zo ranar tashin alkiyama yaji'u yawmal qiyamati li fasli alqada zai zo domin a kafa kotun koli in an tashi alkiyama zai zo yayi shari'a ta karshe to ka yarda karkace da yaya zai zauna wace irin kujera wani irin zama har ɗewa ko a tsaye ko mm laysa ka mislihi shay'un ba abin da ya kama da shi balle a kwatanta ma yauwa shi kadai ya san irin zuwan da yake yi kuma shi kadai ya san irin yanda zai zo da yanayin yanda zai gabatar da shari'a yau in ba shi ba ma a cikin yini daya lokaci daya a ce an yi wa duniya shari'a kowa kuma ya gamsu dabbobinmu da aljanunmu lokaci guda ai sai Allah don haka ka gane yanda abun yake wannan ka bar wa Allah ka ce kawai amanna bihi kullun min indi rabbina an gane ko nusbitu malam yace mu masu aqidar ahli sunnati wal jamaa nusbitu hadhihi al ashiya mukan tabbatar da irin wa'annan al'amurra lillahi mu barwa Allah su ala haqiqatiha a haƙiƙanin yanda ya faɗe ta duna tadakkul fi tadidi ba sai mun shigar da kanmu iyakance ga yanda abun yake ba ba ma haka mu tahdidil kaifiya mu ce sai mun gano iyakacin yanda kaifiyar saukan kaifiyar tsayuwan kaifiyar zaman kaifiyar tsa na takallaf haka ne ko eh fala ko fala na takallafu ma'arifatu kaifa yati ba ma ɗora wa kanmu wai sai mun gano yanda yake zauwa ba dai ya gaya mana ba ya ji mm, yau menene a waje a rabbuka wal malaku saffan saffan waji a yau ma'izin bi jahannam yau ma'izin ya tazakaru insan to ka bar shi haka yaya za a yi ya ce in kaje ka gani in mutum ya tambaye ka ce bari himunje je eh, sai ka gani tunda dai za ka je dole ka aiko to in ka je za ka ga da ya zo yauwa kar ka nemi kaifiya ta yaya ya zo kaifa ya ji'u ta yaya ya ci kaifa ya ji'u a fa kaifiyatu la nadkhulu fiha yaya abu yake ba ma sa kanmu a cikin wannan mun bar wa yan bidiya amma ma'ana amma ma'ana to fa huwa ma'lum maqulun ko wannan abun da aka faɗi ne istiwa'u ma'lumu ko istiwa'u ma'lumu da yace alal arshi stawa duk balarabin da kace ma ma'anar istiwa sai yace maka ga ma'anar istiwa amma kaifiya irin Illahi, wannan sai Allahu an gane ko to wali haza lamma su ila imamu malik don haka ne sanda aka tambayi imamu malik an kaifiyatil istiwa'i aka ce yaya daidaitu wannan istiwa'i da aka ce Allah ar-rahmanu alal arshi qala sa'ilun sai mai tambaya yace masa a cikin suratu aha kaifastiwa kaifastawa ko haka ne ko hmm. kai fastawa yaya ya daidaita Ya yas'alu an kai anil kaifiya wai tambaya yake sai ya gano yanayin daidaituwan qala lahu malik rahimahullah al-istiwa'u ma'lum to ai istiwa'i mu dai mu larabawa ne mun san me ake nufi da istiwa'i ai ma'lumun ma'anahu ma'anarsa dai sananne ne wal kaifu majhulun Amman yaya na Allah yake wannan ba wanda ya sani wal imanu bihi wajibun kuma tunda yace zai ya daidaita wajibi ne kai imani da shi in baka yi imani da shi ba kuma kafiri ne kai su'alu anhu ai anil kayfiyya tambaya game da yanayin yanda zaman yake ko daidaiton yake bid'a annan kuma duk wanda kaje yana yin sa dan bid'a ne haza huwa al manhajus salim wannan ita ce hanya kubutattar hanya wanda in ka bi ta ka kubuta fi misli hadhihi al-umur a irin wayannan al'amurra kazalika isbatu suwar ko surati lillahi hakanan isbatu surati lillahi da Allah yake faɗa mana yana da sura to ka tabbatar masa da surarsa amma ya surarsa take wannan sai shi kadai azza wa jalla don ya faɗa fi ƙaulihi azza wa jalla Allahu Adama ala suratihi ya halicci annabi Adam a bisa surarsa surarsa da ya tsara annabi Adamu a kanta kuma surar tasa ce ba wai kuma yanda annabi Adam yake haka yake ba mm, surarsa ce da ya zaɓa ya halicci annabi Adam da ita ko surar wani ne to don haka ka yarda da wannan wa fi riwayatin ala suratin rahman a bisa surar rahab Allah mai rahama nusbitu surata lillah da mu danganta wa Allah tun da ya ce yana da sura lalle mu danganta masa kamar yadda ya ce wa ruhun minhu da ruhi daga gare shi eh yana da ruhin da yake baiwa kowa in ya so amma nasa daban sannan kuma ta'lamu ma fi nafsi wa a'lamu ma fi nafsika nafsullahi wa nafsu Isa alaihi salam sawa to amma yace ta ma fi nafsi wa a'lamu ma fi nafsika ko to kaga ashe na Allah sai shi kadai ya sani amma shi ya san nasa shi Isa alaihi salatu wassalam don haka irin waɗannan sifofi wajibinka ne kawai ka tabbatar wa Allah da su. Ha zafi duniya. Tuna muke ne. Ra'aitu wa ƙaunihi, haka ne ko? Ko mun yi tsalle ne. Nusbitu surata lillahi azza wa jalla kama asbata halahu rasuluhu. E fi ƙaunihi, ra'aitu rabbi fi a ahsani sura. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga ubangiji na a surar da tafi kowace sura kyau to fa ka sani ba ganin sai ba karara hadha fi duniya ru'ya manam wannan a duniya ne ganin mafarki to amma kai karka je kai mafarki shaitan ya zo ya ce ni ne Allah ka je na aike ka gun mutane ka gaya musu kaza kaza kaza shaitan ne an gane wannan yawwa shi wannan manzon Allah ne nau'insa dama nau'i biyu ne akwai wahayi a mafarki akwai wahayi daga jibrilu akwai wahayi ilhama an fahimci wannan don haka yace ya an nuna mar ya ga surar ubangijinsa surar da tafi kowace irin sura amma shi ma ba zai ce maka ga yanayinta ba amma ya gan shi da surar da tafi komi kyau ba abin da ya kama da ita kaga ya yi daidai da ka mislihi shay'un ba abin da ya kama da shi to wannan duk yi imani da haka fihi ilbatu surati lillah don haka cikin aƙidarka ya zama akwai tabbatar wa Allah sura, jalla wa ala, kama ya liku bi jalalihi, kamar yadda ya dace da ɗaukakarsa, a menene laisat kasuwaril maklukina amma fa ka danganta shi da sura irin ta halittu don ba abun da ya kama da shi wa inna ma hiya suratul rahman domin nasa sura ne nasa na kansa shi Allah ne rama jalla wa ala ba hadhihi umur nusbituha wala natadakkalu aw nushakku fiha wayannan duka mu in mun tar da hadisi irin wannan sai mu tabbatar ba Allah abunsa aya irin wannan sai mu tabbatar wa Allah abinsa ba ma shigar da kanmu matsala sai mun gano yaya kuma ba za mu shakkar hakan ba wala nu shakku an gane ko wala nu shakku fiha au naqudu fiha ko mu kusa mu yi ta tattaunawa wai ya abun yake to wannan hadisi wace makama za mu kama shi wannan aya ina za ta ina ka ba dora maka ba yauwa lallai abin da ya kamace ka kawai at-tafwiru at-tafwiru ka fawwara al'amari tafwiri wanda yake sahihu huwa tafwidul kayfiyya ka fawwara wa Allah shi ya san kaifiyar yanayin abunsa kaifa haluhu yaya halin abun bar masa fawwara wa Allah abunsa wala me tufawwidul ma'ana amma kuma ma'ana karka fawwara kace babu ma'ana abun da yake yazo da ma'ana karara to sai ka faɗi ma'anar karka ce wannan linzami ya fi ƙarfin bakin kaza yanda Allah ya faɗe shi da ma'anarsa ka faɗe shi da haka ka samu kubuta in kuma kaki kuma ka boye ilimi qauluhu <clears throat> la tufassiru shay'an min hadhihi bi hawaka ka kuskura kuma ka fassara da sauranka. ranka don duk yanda kake ganin wata matsala to akwai magabata sun fassara ta to ka bi fassararsu wala tufassirhu bi hawaka kar ka zo ka bi fassarar son kanka abin da ya dace da ra'ayinka wa inna ma tufassiruha bi ma'ana sahih abin da ake so ka fassara ta da ingantattar ma'ana Allah billah wanda ya dace da a danganta Allah da shi jalla wa ala har ka fassara da tawilin da ya saba da ka'idar da Allah ya aji ko yanayin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fassarar da sahabbai ba su bar ta ba la yuqalu innaha la tufassar amma ba a cewa kuma kar a fassara in an zo kan irin wannan ayoyi a ce a tsallake su bal tufassaru za a fassara su wa ma'ana ha! a bayyana ma'anarsu wa inna ma tufawwidu lil in an zo yaya abun yake yake ce wannan sai Allah kayfiyya ce za ka fawwara wa Allah ma'ana kuma sai ka fadi tufawwidu kayfiyati faqat an kane ko lil kaifiya faqat tafwidin da ya fada a wajen kaifiya kadai zaka fawwa ba don ma'ana ka fito da ita ka nuna wa mutane abinda Allah ya ce ke to yaya haka zai faru wannan sai Allah an gane wannan to nusbitu an-nuzul da yace yana saukowa sai mu yadda yana sauka watan fil kaifiya to da yaya ke tsawwa sai mu ce ba mu sani ba eh Allahu jalla wa ala yati yawmal qiyamati li fasli al qada mun tabbatar da zai zo ranar gobe kiyama dan yanke hukunci kama qala ta'ala waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wannan mun tabbatar da lalle zai zo hal yanzuruna illa ya an yatiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikati wa qudiya al-amr wannan sai ka yadda ba abinda mutane suke jira illa kawai lokacin da Allah zai zo cikin girgije wato zulalin min al gamani kenan eh wal mala'ikatu da mala'iku wa qudiya al-amr yanke hukunci shi kaɗai kuke jira ba za ku yi abin da yake so ba ba za ku bar abin da ya hana ba ba za ku misaltu da umarninsa ba ba za ku nisanci haninsa ba kuna jiran sai ran da kuka ga ya sauko za a yi shari'ar karshe to kaga me ya kamata nan kai kai imani za yi sauko kuma a yi shari'ar karshe an gane yati zai zo subhanahu ta'ala wa yaji'u li fasli qada'i bayna ibadihi zai zo don ya yanke hukunci tsakanin bayinsa walakinahu laysa ka maji'il makhluq amma fa kar ka dauka irin zuwan halittu irin yanda gwamna yake zuwa ko irin yanda shugaban kasa yake zuwa ko irin yanda wani babba sarki basarake babban malami ko babban mai matsayi mai du yanda zai zo kaga an Allah kada ya san irin zuwansa an gane ko zuwansa bai yi kama da zuwan halitta ba wa inna ma huwa itiyan haka wa inna ma huwa itiyanu wa maji'un yaliku bi jalali zuwa ne da zakke da ta dace da girmansa da ɗaukakarsa kaifa ya sha azza yanda ya so da haka zai zo mai girma da ɗaukaka to da yace kada ka fassara hu bi hawaka ai la tufassiraha biduni ilmi duk fassarar da za ka yi ko ka amfani da ilimi da yace ce man atani ko yamshi ataituhu harwala kaga sai ka fassara shi da wancan hadisi shine da ilimi ko duk mutumin da ya roƙe ni to zan bashi wanda ya nemi tsari zan tsari shi cikin gaggawa Shi ne wanda ya koma ga Allah Allah sai ya karbe shi wanda ya nemi taimako a gunsa tunda ya koma ga Allah Allah sai ya gaggawar biya mishi kaga wannan bi ilimin. da ilimi kai wannan tawili da ilimi kai fassara to kar kai fassara bi hawaka da son ranka la tufassirha biduni ilmin amma annaka ha bimujibin bimujibil adillati ka fassara da dalilai waɗanda suke wajibabbu wa raddal mutashabi don kai raddi akan masu rikita mutane da shubuha ilal muhkami ka ɗauko hadisai muhkamai ka ɗauko ayoyi muhukamai ka kafa hujja don ka rushe masu bin mutashabih an gane ko fa haza la ba'sa bihi to wannan ba laifi babu laifi amma al-insanu mubtadi amma haka kawai dan bid'a aw jahilu ko jahili fala ya ana masa kashedi da shige-shigen irin wannan harka ta abun da bai da iliminsa fala ya da dakkal fi hazihil umur kada ya sa kansa cikin wayannan al'amurra wal masail al azima kar ya sa kansa cikin wayannan manya-manyan mas'aloli li'anna hadha galadun, wa khadarun khabirun ghaladi ne idan aka ce ghalad kofsi in aka ce ya kofsa ya haɗa abu da wanda yake ya kamata a haɗa shi? Eh? To ya yi galar. Sannan wa haɗarun kabirun ya sa kansa cikin haɗari babba. Allah ya kare mu. Wa ana ara kasiran minas shababi, Malam ya ce da yawa nake ga matasa ‘yan zafin kai, ‘yan ƙwaƙwalwa ta na caji. ku duba ba mutaalimina waɗanda suke naɗa kansu su malamai ne sai ka ji ya tsaya yana gyara makogoro shi fa malami zai yi bayani eh mutane jahilai ba sa fahimta gashi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa <laughs> almuta'alimina tajarra'u ala masailil aqidati suna tabargaza akan matsaloli na aqida wasaru a yaji tara'una sai suka doge suna taɓarna minha daga waɗannan matsaloli. Minha ashiya'an sai su kirkiro wani abu kawai akan tajarru'i da gangan ba da ilimi ba ya san bai da hujja bai da ƙarfin hujja bai karanta ba bai da littafin bai iso ba bai kai kansa gun ba abin nan iliminsa bai kai shi ba sai iso da kansa ya tajarra'u min ha ashiya sai kawo abubuwa kawai wa ya takallamu na fiha kaji suna ta magana akan maimakon su tsaya su yi ilimi karatu bayani daidai da su ai kowane mutum yana da ka'idar da ya kamata ya tunatar ya nasihantar ya faɗakar ya ja hankali amma ka yi daidai da iliminka sai ce irin karatun da ya ji wayansu manyan malamai suna yi shi ma irin shi zai eh? to irin haka sai ka ga an gano ka tamkar mai jallabiyan da zai hau shi ya ce ku zauna a ƙasa ku kallo yadda na iya hawa sama eh? to amma in ka tsaya daidai da kai to ba za ka ainihin ji kunya ba sai ka same su suna kawo matsaloli na manyan malamai har ma wani fa ba saboda tsabar rashin kunya in ya jiyo ya jiyo sai ya zo wai malaminsa zai ba labari mala ai in ba in ka tuna a cikin littafi kaza Allah ya ce kaza malam eh wai wai malamin sa ma zai wa wa'azi kuma shi lacca ya ji ko bai san malamin sakila ya ma karanta eh. littafin yana da shi a daki shi kuma iya wannan laccar watakila ma mai laccar ya dan yi son kai kai baka sani ba nemi littafin kai karatu ko kuma ka je ka ɗauki littafi fa da kanka za ka yi karatun da fahimtar ka ne ka zo kuma kana faɗi watakila ma ka ba shi ba wai wahala eh ka ba tsiba wai da wahala ka buto yana ta yana zazzabi to Allah ya sauke wa na biha wa ta'adauna suna ta gaba kiyayya adawa fi ma bainahum tsakanin su wannan yace wannan yace har a watsi baron baran kaga ɗaliban ilimi suna musu har su watsa ba shiri ba kalama ina ci gaba ku tattauna akan karatun da kuka yi ku tsaya a kai ban gane nan ba kaza ne kai ni ma ban gane ba to mu tambayo shi ya kamaci malamai ba ta ɗalibai an gane ko wa ya ta'adauna fi ma bainakum sai kaga suna ta'adawa tsakaninsu wa ya taqabuna fi ma hun, har ma ka ga ana yanke ƙauna tsakani karshe ya kaga gama har ba a magana idza talahu matuƙar sabani ya shiga wannan yace shi ga yadda abun yake wannan yace ba haka yake ba sai a watsi barambara ka zama ɗan bidiya ka zama shiriki, ka zama shi kenan. ya ikhwan malaikai yan uwa ma kallafa kumullahu bi al umur Allah fa bai dora muku wannan al'amuran ba imani kawai aka ce ku ku yi da su kuma ku bi ma'anonin su an gane ko ku tsaya akan kamar yadda aka ce warrasikuna fil ilmi ga abun da suka yi to ku tsaya akan haka Allah bai dora muku lallai sai kun ainihin fahimci wannan abun kun gano shi ba alaikum an tasiru alaman haji salafi ina ku da ku tsaya ku bi hanyar da magabata na gari suka bi su ba akan irin wannan gaba suka tafi ba ba kuma akan abin da yake mutashabihi suke tarkici ba ba sa haka yanzu haka ni don saɓani ya shiga tsakanina da kai in dai abun da naga kana yi akwai hadisi da ka dogara da shi ba ruwana da kai ni na fi so in gana mun haɗu kawai mun kori bidiyoyi mun kori shirka mun kori tsafi amma haka kawai don akwai hadisin da ka dogara da wata fassara ni kuma na ina aiki da wani hadisi sai in ɗauke ka kai ba musulmi ba eh haka wannan wata aƙida ce da ake nema a shigo da ita ta raba masu aƙida mai kyau kashi biyu wani bawan Allah yake cewa yanzu ku duba annabi sai da ya tsufa ya zo ya fara dunkulawa yana tashi wa'yansu yanzu ku su abubakar kun zo wallahi kuna ta ƙoƙarin ɗorawa yara suna nan suna ta mana tsugunu a masallatai na ce wayo ni ba na faɗa a kan sunna ina faɗa da bidi'a ne yawa duk mutumin da na ganshi yana abu inda akwai hadisin da ya dogara da shi mu tafi yawa ni kuma idan na dubi hadisin da ya fi mini kwanciyar hankali wanda na ga hujjarsa da ingancinsa ya fi sai in yi in na ka kan hadisi kuma ba zan ce maka kayi laifi ba don ba bidiya kake yi eh hmm. ka ce to ka fahimci abin da nake yi ni ba wai ina yi don wani ya saba wa ta ko ɗariƙata ba in ka saba wa sunna zai in ce to kayi laifi yawwa kuma ni ba wai sunnan nan duk ɗari bisa ɗari nake binta ba ina kokari kamar yadda nake kira ayi yi ƙoƙari yawa laifi kuma kowa yana yi ina yi kana yi muna yi tunda mu ba annabawa ba ne sai mu yi taiwa juna addu'a Allah ya taimake mu ya ganar da mu ya kuma ɗora mu akan daidai ya kuma ya afe mana laifuffukan mu kurakuran mu ba wanda bai da laifi babban abin da muke ta ƙoƙari dai karka yadda ka mutu da shirka ko bidiyar wato ko kuma ibadar da ba ta da asali amma in ka mutu ba shirka ka je da ibadar da take da asali to ba za ka dawo a wuta ba ko da kana da wasu laifuka da kai a gebe na tsakaninka da Allah Allah yana iya gafarta maka ma ba tare da yama azaba ba amma in ka kuskura ka je da aqidar da ba ta da asali ba karantarwar manzo Allah ba ne, ka yi ibadar da ba ta da asali daga Allah ba ta da asali daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sakamakon da za ka samu sannan ka je wa Allah da shirka to fa ba za ka shiga aljanna ka san wannan don haka ku daina faɗa da junanku akan mas'alar da bata kai ta kawo ba ɗalibai kuna karatu tare tasowa kuke yanzu ake kokari a kafa ku ku zamanto masu tarbiyya nan gaba ku zo kuna tarkici kuna raba kanku tun kuna makaranta to yaya ran da kowa ya aje buzun ya zauna eh ba kun samu hanyar raba ɗalibai ba kenan tun kuna aji ɗaya kun fara rikici wane bai san abin da yake ba wane bai fahimci hadisi ba wane bai fahimci kaza ba ku haɗa kai a yanzu ku yi karatu don Allah don neman gaskiya da kuma ƙoƙarin tabbatar da gaskiya in Allah ya taimake ku ku kai ilimi sai ku ga kun ja hankalin mutane tafiya ta tafi tare buƙatar mu saɓani rikici akan aƙida ya wuce an gane ko amma sabani akan rassa wannan ba mu isa ba sabani akan furu'a ba a isa ba amma a samu haduwa akan aqida haduwa akan tauhidi to wannan shine mu in muka haɗu akan aqida muka haɗu akan tauhidi muka tafi daidai muna goyon bayan sunna in kaga kana zafin kai kana rikici an saba wa sunna to alhamdulillah tafiya ta yi kyau amma ka zo kana zafin kai kana faɗa da mutum wai akan yayi wani abu kuma wannan abun manzo Allah ya yi shi to wa kake so ka yi inkari anan eh to mu fahimci akan me za mu rika rikici a matsayin mu na ƙananan almajirai mu dage mu kwantar da hankalin mu kar ma mu nuna mu muna da ilimi tukunna sai ran da ilimin ya samu an fahimci wannan sai mu ci ribar ilimin kuma mai amfanar Allah taimake mu don haka yan uwa musulmi karantarwa da ake mana a wayannan littattafan wallahi tarbiya ce ingantattar tarbiyya Allah taimake mu kuma fahimta shine karatu ba wai na karanta ba sai kaga mutane ya taqaba'una fi ma bainahum suna ta yanke kauna tsakaninsu izaktalafu wai don sun samu sabani a wata ƴan furu'a ya ikhwan ya uwa ma kallamakumullahu fi hadhihi al-umur alaikum an tusiru ala manhaji salaf lallai ina horon ku da tafiya akan manhaja ta sahabban manzon Allah da mabiyansu da mabiyansu waɗanda suka gabata da inganci wata ƙulu bi ƙaunihim abinda suka faɗi ku faɗa a nan ku tsaya. Kun gane ko? Yauwa, kutubul aqidati muharrara ai akwai littattafai na aqida entattu suna nan ba sa cikin kangi entattun littattafai ku ne su ku ta karatu walillahi alhamdu kai alhamdulillah godiya ta tabbatar wa Allah wa matsabu'a kuma an samu an yi tsaye ana ta daba wato ana ta buga su a madaba'o'i ko ina ka neme su a kasuwa akwai wa musahaha kuma an inganta su kalmar da aka yi kuskure duka an yi sharhi a ƙarƙashinta an nuna kuskure ne wa madarusa kuma ana nan ana ta karantar da su ka rinka halartar inda ake karantar da irin wa'annan littattafai sai ka ga tafiyarka tana gyaruwa amma wallahi duk mutumin da baya karanta littattafai na aƙida to za ka same shi ko ya yi ilimi ilimin na hargowa ne irinsa ne irin ta 'yan surutu sai ya zama ɗan harigido an gane ko to Allah ya raba mu da harigido duk abin da za ka yi ya zamanto ala basiratin to wannan shine abin da ya fi dacewa da mu wa mun babiɗa kuma suna na an tattara su fala a ashya'an ku daina kirkiro abubuwa don Allah min indiku, takaran kanku kawai ku kirkiro wa kanku tashin hankali kace in bai ya dace da tafiyar ka ba shi ba musulmi bane wa haman min indi min indikum ku rinka amfani da fahimta kawai da kuka kirkiro min indi anfusikum takaran kawunan ku fitum hadha al'amr an gama isar muku da wannan tuni an isar muku an tattara muku komi da komi alhalal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat kaga irin wannan mushtabihatun din to ka kiyaye su wa man ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi karra'i ko wa man waqa fi shubuhati wanda kuma yake fada musu waqa fil harami karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta fihi kaga wannan duk an gama don haka ku fitu an isan muku hazal amr wannan al'amari sahabbai sun gama komi mabiyansu sun gama komi mabiyan mabiyansu mabiyan mabiyansu wa'inda suka yi karatu don Allah sun yi wallafa don Allah sun fitar da gaskiya ga tanan tsantsa don Allah abin da ya kamace kawai ku bi an gane ko wani malami kai da kanka idan ka ji yana kiranka yana maka wasu bayanai ka san kawai akan son ransa yake so ka zo a tafi kai kuma kana karatu ba don matsayi ba ba don mukami ba ba don a ce ka sani ba ba don aji ka ba ba don wani abu kai kana yi ne don Allah to ka tsaya a haka duk wanda ya kawo maka shirimin da ya saba da karantarwar da kake yi ta qala Allah qala Rasulullahi ka aje masa kayan sa kawai Allah ya taimake mu qauluhu fa innal imana bi hadha wajibun imani da waɗannan al'amurra wajibi ne الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله واجب مفترض مفترض على عبد ne an farlanta shi akan kowane bawa kai imani da sunayen Allah da sifofinsa da ayyukansa wannan wajibun muftaradun wajibi ne da aka farlanta alal akan bawa wa min al imani billahi al imani bi asma'ihi wa sifatihi don yana daga cikin imani da Allah imani da ayyukansa da sifofinsa alama ya liku bi jalalihi azza wa jalla akan yanda ya dace da girmansa mai girma da daukaka wallazi yatadakhalu fi umuri al-asma'i was sifati wanda yake shigar da kansa yake shishigi akan sunayen Allah da sifofinsa imma bi ko koya nakasa su wa imma bi tamsilin ko kuma ya rinka yin misalai wa imma bi tafwirin ko ya fawwara ya ce ai ya fi karfin bakin kaza to wannan duk kusa kurai ne wa imma bi tafsirin min indihi ko kuma ya fassara su da fassarar da ta zo wajensa ya fassara su ala basirati yawa kar ya fassara da fassarar da ta zo kawai min indihi da ya kirkiro shi karan kansa fa hadha lam yu'min billahi me irin wannan ba zai yi imani da Allah ba al imanul haqiqi imani na haqiqa wa inna ma imanuhu naqisun bai yi imani al-imanul haqiqi bai yi imani imani na hakika ba wa innama imanuhu naqisun kawai abun sani imaninsa tauyayye ne qauluhu faman fassara shay'an min hadhihi bi hawahu duk wanda ya fassara wani abu cikin wayannan da son ransa wa raddahu ya kuma ainihin raddi fa huwa jahamiyyu ka kirga su cikin jahamiyawa al jahamiyatu menene suwaye ne eh aljamiyatu nahawul asma'a was su suke kore sunayen Allah su ce wannan sunan ba na Allah bane bai dace da Allah ba su kore sifofi wannan sifar ba ta dace da Allah ba li'annahum fassaruha bima yaliqu bil makhluqi don su suna fassara sifar Allah da irin yanda ya dace da sifar halitta to ya za a yi ko kamanta Allah da sifar halitta bayan ya ce laisa ka shay wala shakka anna Allah lalle ko kokonto babu Allah subhanahu Ta'ala, yunazzahu ana tsarkake shi amma ya liku bi makhluqin da duk abin da ya dace da halitta to ka tsarkake Allah bai yi kama da abun ba fahum a masalu awwalan da farko suka misalta Allah an gane ko masalu awwalan suka misalta Allah da halitta da fari sannan sun ma'azzalu taniyan na biyu kuma suka nakasa shi duk kaga ba su tafi jifa ba awwalan masaruhu thaniyan abtaluhu a ina muke na bina ala tamfilihim wato sun gina karantarwarsu kawai akan misalan karan kansu haisu lam yadhhar lahum min hadhihi nususi illa ma yushbihu ma fil makhluqina saboda su tunaninsu kawai bai zo akan kori ba sai dai irin abin da ya kama da halitta tunda Allah ya ce yana da hannaye sai suka ce kai haba ya za ku faɗi haka shi mutum ne su suna ga kawai hannu irin na mutum ne kadai hannu ba su san Allah yana da tsarin kansa ba bai yi kama da mutane ba don haka su tunaninsu kawai zai zo akan abin da ya dace da halitta Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da shiga irin wannan tawaga ta wayannan miyagun mutane a fanafawa sai suka kore wannan sifa min ajali zalika saboda suna ganin ta yi kama da halitta wai bari su girmama Allah sai suka rusa masa sifa walau qalu hadhihi nusus idan da sun ce wayannan sifofi fiha sifatun wa asma'un lillahi haqiqatun menene da a ce sun ce lallai wayannan sifofi ko wayannan sunaye na Allah ne na hakika lakin na taliku bihi amma da yanayin da ya dace da shi falaisat ka asma'il makhluqina da sai su ce e akwai amma ba su dace ba su yi daidai da irin halitta ba ba kuma irin sunayen halitta bane ba irin sifofin halitta bane a'a irin sifar da ta dace da shi irin sunan da ya dace da shi wala ka sifatil makhluqina ba irin sifofin halitta bane Allah yake da shi da sun tsira law salaku hadal manhaj la salimu da sun shiga wannan hanya da sun kubuta wa inna ma utu min amma sai suka zo da fahimtar su wa hawa'ihim da son ransu wa jahmiyatu nisbatun ila al wani bawan Allah ne da ake ce masa jahar? sai aka danganta wannan abu da ya kirkiro sai aka mai da abun jahamiya jaham ibn safwan wayan suka ce jaham at-turmudi ba turmuzi mai hadisai ba fa yawa awis makandi ko kuma mutumin Kanda ne ba Kandi wancan ba wa huwa awwalu man azhara al-qawla bi anna al-qur'an makhluq wannan shine ya fara furta cewa qur'ani ba sifar ubangiji bace Ƙur'ani ba maganar Allah ba ce, wai halitta ce. Halitta shi ya kawai ya aje, maklukun, waƙala, binafil asma'i, kuma shi ya fara kore sunayen Allah, wasifati shi ya fara kore sifofin Ubangiji, waƙala innal iman kuwa mujarradun marifati bil kalbi, kuma shi ya fara ƙirƙiro imani kawai ana lura da zuciyarka ne, ba dai ka yarda ba, eh, ko ni ma ka yi. hakika kenan su ne yanzu suka dawo yan hakika eh, in na ga dama in dai kana hakika ina hakika ko hakika hakika ko wai ina hakika kana hakika in na zo ina iya raba mana ɗakunan na wai ba ku jana hira da shi ba ya ce yanzu kai idan har a gidan mu ɗaya in na zo za ka iya ya ce ah, me zai hana me zai hana Yau ko zakara in ya riga ka zo wani zakara ya shigo masa gida? <laughs> Zakara ma ya fi ka basira? Suka ce huwa mujarradul ma'rifati bil kalbi wai kawai ma'rifa ne a zuci ila akiri aqwalihim dhalla in ka bi maganganunsu suna nan kata kata har zuwa ƙarshen wayannan batattun maganganun nasu masu batarwa al kufuriya waɗanda suke kafurtawa maganganu na kafurci faman ya ataqib duk mutumin da ya kudurta hadar itikad irin wannan itikadi fa innahu yunsabu ilayhi sai a danganta shi da shi wancan jaham din bin safwan sai a ce masa jahamiyun ينسب إليه فيقال هذا جهمي نسبة إلى جهم سيدنغا تاشي دا جهم سيأتي مثلا ما جهمي فالله ربا من جهمي سيدي أنجا an ja zai ka sai a yi to kara manta dai darasin laraba yana nan yanzu kusan ko da yaushe muna da darussa ba ba ranar da ba muke da hutu na tun da laraba muna sabon fege insha Allah wajen eh, ainihin muktasar siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranar alhamis kuma muna nan wajen haddar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda muke ba da hadisai a riyadu salihi na haddace a dawo da su sannan ranar juma'a ana kokari wajen hadda alkur'ani a nan ko haka kuma na eh, sannan kuma da safe muna ba da aƙidatul wasiƙiya ran alamis eh? asabar ne ko muwaffa malik ita ce ranar alamis da juma'a ko aqidatul wasiqiya ranar asabar duka waɗannan lokuta muna da darasi sai dai kawai mutum ba da time a wannan lokaci ya samu time a wancan lokaci dukansu kuma bai kamata mutum ya yi sakaci da su ba don duka littattafai ne wanda sai mun zaɓi littafi mun tabbatar da ingancin sa kafin mu sake ya sashi a makaranta muna tsoron kada mu karantar da mutane bara gurbi an gane ko hmm. muna so mu karantar da ilimin da zai kyankyashe tsaki Allah ya taimake mu hmm. da ba mu dacewa hmm. akwai <clears throat> wato shawara da muka yi a wannan masallaci kuma har aka zartar yanzu ina ganin ba za a rasa kudin turin ɗaya ba aka ce za a sai dos wannan layin ya mutu kuma ai kashe kashedi wajen zuba shara za a zuba saboda a shiga shigowa